بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan gabatar da gaisuwar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne sati wayuwar garin larba kan haɗu wannan masallaci masjidu abi kurera da rinin alkur'ani mai girma a tsakanin karanta a fassara a saurara domin neman ilmi addini musulunci da na rayuwa muna fatar ubangiji gaskata muna abin da gode mu game da wannan karatu ci gaban addinin mu da karuwa halayen mu na gari da kuma raguwar wasu halaye waɗanda suke ba na gari ba a cikin mu kamar yadda aka saba insha Allah yau ma wannan sahiyar ta shidda ga watan Rabi'ul Awwal shekarar musulunci dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya muwafaƙa wayuwar gari ini na goma sha hudu ga watan goma sha ɗaya miladiya dubu biyu da goma sha takwas insha Allah za mu yi da shan karatunmu na yau akan satin da ya gabata muna cikin suratun isra'i cikin wasu halaye 25 da Allah maɗaukakin sarki ya lissafo ya lamunce ma wanda ya kiyaye su da shiga aljanna ranar tashi alkiyama wasunsu hani ne wasunsu kuma umarni wanda mun kawo inda Allah maɗaukakin sarki ya yi hani game da cin dukiyar maraye har sai ya kai matuƙarsa duk abin da zai zama kusanci ga dukiyar maraya ya zama kyautatawa ne har ya kai mai isa Allah ce sannan kuma ku rinka cika alkawalla saboda ku alkawali abin tambaya ne ga bawa ranar tashi alkiya wannan alkawali tsakanin bawa ne da ubangiji ko tsakanin bawa da abokan mu'amalarsa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la imana liman la amanata lahu ba imani ga mutumin da bai da amana ce kuma wala dina liman la ahada lahu babu addini gaba ɗaya ga mutumin da bai da alkawari wanda shi ya gwada muna in an ce baka da addini to wanda bai da addini nan duniya ana hada-hada ko ba da addini ba amma tashi alkiyama duk abinda mutum zai zo da shi in bai zo da addini ba to abin da ya zo da shi kal adami kamar ba kamar ba shi ne don haka duk da babu addini ga wanda bai da alkawali ya zama wajibi mu rinka cika alkawali da riko amanonin da Allah madaukakin sarki ya sanya a hannaye muku ya rataya ga wuyayo to yau kuma za mu tashi akan maganar da Allah madaukakin sarki ya yi na umarni da kyautata awo lokacin da mutum ya zama mai sai da wata haja da ake aunawa ko da injimi ko da zakka ko da algarara shi ne Allah yake cewa subhanahu wa ta'ala wa awful kayla idza kiltum wa kai na idza kiltum wa zinu bil qisasil mustaqim na'am zalika khairun wa ahsanu ta'wila ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa kai na idza kiltum ay kai kaila ku cika awo idza kiltu in kuka yi awo li gairi kun ga wani ku yi shi min gairi ta dafifin kada a tauye zakka ko sikeli wala bakasin kuma kada a tauye mu mutum haƙƙinsa ai mai wata dubara da za a tauye wani haƙƙinsa saboda kwaɗan tara dukiya ko kuma kwaɗan samun kuɗi Allah ya ce in za ku yi awo da suke lai wa kis qisdasil mustaqim ku yi awo da sikeli wanda yake madaidaici ay bil mizan al adl al asawi bila iktiyal wala qadi'atin ku yi awo da sikeli madaidaici bila iktiyal kada kuyi wata dubara da za ku cuci wani don cin kalibar da za ku samu wala khadi'ati kuma babu yaudara Allah ya ce yin haka kiyaye wanda abin zalika yin haka khairun ya yi zama alkhairi ga bawa nan duniya ya zama albarka ga dukiyar shi cikin dukiyar shi Allah ya sanya mashi albarka saboda ba ba zafin bida ke arzutawa ba Allah ne ke arzuta wanda ya so sai Allah ya ce bin umarninsa cikin harkar cinikayya ta aune aune a awo da sikeli madaidaici na gaskiya ko zakka madaidaiciya mai lahiya ya hima mutum zama alkhairi saboda ta hanyar wannan da ya tsare gaskiya da amanonin mutane Allah zai sanya albarka a cikin kasuwancinsa sannan wa ahsanu ta'wila kuma sannan shi ne zai yi kyautata wato makoma ai wafa'ul kaili cika aw wa iqamatul wazni da kuma tabbatar da an yi awo da sikeli madaidaici khairun fit duniya shine mafi zama alkhairi a nan duniya wa ahsanu ma'ala fil akhirati kuma shi yafi zaman mutum sanadiyar ya samu kyakkyawan makoma ranar tashi alkiyama duk da kun san Allah ya yi narko mai tsanani a suratul lafifi na cewa wailul lil mudaffifin Allah ya ce bane ya tabbata ga masu tawaya din nan cikin aune-aunen su Allah zina iza ka talo Allah na sastakun in suka auno ga mutane suna su cika ma kansu abu awo mai wa iza kaluhum in suka auna ma mutane kuma sai ga su yi tawaya Allah ya ce to ranar tashi alkiyama azaba matsananci a wani rahi cikin wutar jahannama ya tabbatar musu daga wannan muke gane kuskuren dubarar ribagin tuyaje je dan dume sau buhuna cikakku ya zo nan sai ya sa cikin gida ya ribagen buhu goma sai ya maishe su sha biyu ko ya maishe su sha uku yana ganin kamar shi ya wata dubara ce ta cin nasara amma kuma ba haka take ba da haka nan ga allah maɗaukakin sarki ya sanya makoma tana kyautatuwa ta hanyar kiyaye wannan haƙƙin da ya dora ma bayinsa kuma albarka tana shiga cikin dukiya ta hanyar kiyaye hattara da yaudarar bayi ubangiji subhanahu wa wata bai tare da azzalumai da taimakonsa zai ta sanya musu rukushi da tawaya da hasarori cikin dukiyarsu shi yasa Allah ya ce abu biyu ne ga a hanyar ga kyautata awo da zakka ko kyautata awo da sikeli hanyoyi ne biyu da ke tsare ma mutum dukiya ta ta yi albarka kuma ya samu kyakkyawan makoma gobensa Allah ya cira ta da mu me yasa Allah yake faɗi da waɗanda abubuwa saboda tarayya ba ta kyawo sai da kiyaye waɗanda abubuwa sai Allah ya yi daga ya faro da haƙƙin sai hana shirka saboda in aka samu shirka ba a zama lafiya da an samu shirka gana bauta Allah gana bauta wani Allah babu yadda za a samu haɗi kai sai Allah ya biyo da haƙƙin mahaifin ne in aka in ba a girma mahaifin ne ba bisa ga haƙƙin da Allah ya gare su su suka yi kowa haƙƙe bayan Allah ga ɗan adam to ya za a yi a samu kyakkyawan sakamako wanda ya maka alkhairi fiye da na kowa aka ce ka muna na mashi a ina ne za a ce wannan rayuwa za ta yi kyawu sai Allah ya biyo da haƙƙin ƴan uwa sai Allah ya biyo da haƙƙin miskinai sai Allah ya biyo da haƙƙin waɗanda aka yi ku tare ce kada ka zama marowaci kuma kada ka zama mai almubazzaranci haka ne sai Allah ya yi sai in kuka kalli waɗannan abubuwan suka ga ba wallahi Allah ne ke karuwa ba tarayya mu shi ake son ta gyara sa an lissa abubuwan da ke gyara tarayya a nan duniya a samu kyakkyawan zamantakewa kuma a samu kyakkyawan sakamakon ranar tashi alƙiyama da aka kiyaye waɗannan abubuwan zai kawo lamunin zama lahiya cikin al'umma da soyayya kuma rashin kiyaye zai kawo adawa duk mutumin da ka sai ka hayayinta ka da wuya ka ji kana so ne a cikin zuciya ko da a wajen cinikayya ne ka gane wa ne yaudara gare ne ha'inci gare duwar zai yi ƙoƙari ya lunde ka abinda aka sai suwa dubu ɗaya sai ya kokarin dubara ya sai don maka shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya ɗan ɗari nan guda wallahi sai ya zama maka wani tusushi cikin zuciyarka ka ji ka ji ya rage kiba a gurin ka ka so ne sosai da haka nan sai Allah ya bi mu da waɗanda dokokin shine ya sake cewa kuma ولا تقف ما ليس لك به علم نعم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك Allah ya ce subhanahu يتشي سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به kada ka tsaya ga abin da ba ka da sani a kansa ai la tattabi ma la ta'lam kada ka bibi abin da baka da sani a kansa wala ya ali kuma bai dame ka ba bal sabbat min kulli khabarin ka rinka bincike ga kowane labari da ya zo maka kada ka zauna majalis, ya ce wane nuna ka sai ka ce wallahi yana yi ne gaske dai ni gas ɗin babban mota eh wallahi haba ina yi mamaki mota gada kakka kakka gaskata wannan arziki na Allah na yana arzuta wanda ya Allah bai ce sai ta hanyar sana'a kanu Allah ka arzuta ba da haka Allah yana da yalwataccen arziki da duk zai arzuta waɗanda a cikin sa bai da kasa arzikin sa bai da kuwa don haka ka in kanka an yi ba da labari Allah ce kakka tsaya ga abin da baka da ilimi a kansa wanga hanin da Allah yi ya kumshi hana shaidar zur ya kunshi hana karya ya kunshi hana giba ya kunshi hana annamimanci duka in dai kai yarda baka tsaya ma abin da baka da ilimi a kansa wani ya cewa ne ya zage kowa ne bai tare da kai kakka gaskata shi shine Allah yake nufi duk abin da baka da ilimi a kansa to kada ka kada ka bibiye shi ka gaskata shi saboda ganin wani na ya faɗi ya gwada maka yana son ka ko mukarrabin ka na Allah ya ce duk wanda ya zo maka da magana ta banna wanda ba daidai ba to ka tsaya ka bincike ta kada ka ɗauka kusancin ka gare shi saboda ba kowane mutum har da adalci wajen ba da labari ga sa ba wani yana baka labari don ya ƙara samun kusanci ga zuciyarka ya baka labarin da ba da ko kuma ya kawo maka labarin da ba ya da amfani gare ka bai da maslaha gare shi ya kawo maka shi saboda dai a kada a zauna a yi shi ba a samu wata magana shi ne Allah ya ce in an ka kawo magana ka tsaya fata sabbat in kulle ka kabari qala da malan katada ya ce la taqul ra'aitu kada ka ce na gani walam tara alhali baka gani ba wa sami'tu wa lam tasma ko kace naji alhali baka ji ba wa alimtu ko kace wallahi na sani wa lam ta'lam alhali baka sani ba fa inna allaha ta'ala saboda lalle Allah madaukakin sarki sa'iluka an zalika kullihi Allah zai tambaye ka bi da wadanga duka wallahi da zaran ka ce ka gani Allah ya san baka gani ba sai an tambaye ka ranar tashi alkiyama haka in ka ce gaskiya ne kuma ka gaskata abin da baka da ilimi a kansa shi yasa Allah ya ce ka kiyaye kanka shi yasa manzo Allah ya ce min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi yana daga cikin kyawun musuluncin mutum ya bar abin da bai gano shi abin da bai da maslaha gare ka ga duniya, ka bai da maslaha gare ka ga lahira ka da Allah ka ka zuba bakan ka cikin sa ka je ka fada cikin wani yanayi wanda baya da fa'ida gare ka Allah ya ce illa da ta an kai wannan hanin inna sam'a saboda lalle jin ka da kake da ji wal basara da ka da kake gani da shi wal fu'ada da zuciya, ka kullu ulaika kana anhu mas'ula lalle ga waɗanda guda uku din nan kana da tambaya ba su kadai ba amma saboda su suka yi komi yawan hadari gani da ji da kuma zuciya ita take abin nan mutum ka magana kai tawilin ta ka zuciya, ka ce ai ga abin da ya kalu zuciya take darsawa bai su aikata sai Allah ya ba komai tambaya akai amma sai waɗanda uku saboda girman haɗarin su ga jikin mu sai Allah ya ce kai har tara da waɗanda jinka da ganinka da zuciyarka fa innal insani yus'alu yawmal qiyamati an hawasihi mutum za a tambaye shi ranar tashiyar kiyama game da gabansa an san ihi jin sa wa basarihi wa qalbihi wa an maktasabahu jawarihu kuma haka duk abin da gabansa suka tsirfata haka ka aza kudin gadai duk abin da gabansa suka tsirfata Allah zai tambaye shi ranar tashiyar kiyama don haka dan uwa yi motsi da gabanka wajen abin da ka san zai kawo maka maslaha ta duniya da ba ta cuta maka gobenka da kuma maslaha ka ta lahira da kasan tana amfanin ka ranar tashi alkiyama ranar talauci nan mai girma ko kuma arziki mai girma sai Allah ya ce a gaba wala shi fil ardi marahan wala shi fil ardi marahan na'am innaka lan takhriqa al nan kuma sai Allah ya ce ya domin zuwa ga hali da takama saboda takama takan sa mutum ya zama abin kyama a gurin Allah saboda Allah shi ya san ba komai kake ba gare wallahi kuma haka da waɗanda aka yi ku tare a ka tare da mutane ayi ka da mani a yi da mani ayi ku jinsi guda kai kawa biyu shi kawa biyu kuma ka ji ka shi ka ji kana ɗan tattakawa jin cewa kowa ba kowa na ba sai kai wannan wauta ce sai Allah ya hana saboda zai kawo maka matsala tsakanin ka da Allah shi Allah ya san ba kowa ke ba in ka kanka wani abu sai ya ji ba ya so shi yasa an kalamu ce manzo Allah ce man kana fi kalbihi misqalu zarratin min kibrin la yadkhulul janna ko la yadkhulul jannata bai shiga aljanna aka fara kore shiga aljanna man kana fi kalbihi misqalu zarratin min kibrin wanda adda kwatan kwaci kwara azara cikin zuciyarsa na girman da haka nan ga shi na Allah ce wala tamshi fil ardi marhan kada kai ta a cikin kasa kana takama ai muhtalan kana mai jin kai mashiyatal mujibil mutakabbiri irin tafiya mai mai jin kansa mai girman kai Allah ya ce abin da yasa aka hana maka yin takama innaka lan takhriqal ard wanga wanga jabinga ga kasar da kake taki jin kanka da zungura takulman ka kif ba zai sa ka hude kasa ba ta kawo kai sai ka gaji ka bar tattama an yi ka wannan da kaka taki ta hi ka yalwar faɗin girma ta hi ka yalwar karfi ta hi ka amfani da haka nan ga Allah ya ce ba ka iya huda ƙasa Allah da abin ya ce sannan walan ta bulugar jibala kuma in jin kai na ji haka ya babbaki kuma ga duwa sunan kere da kai ko ina so yi ka tsawo wanda ma sandararren abu ya hi shi ma girma ya hi tsaurin kai duci ya hi ka tauri ya hi ka girma ta kuma da Allah min ana ka tuwa kana dan kaskantaccen ka karami kwarai kwarai da gaske amma ka ji kan kawai wani abu kake Shina aka ce wal ma'ana abin nuhu annaka ayyuhal insan lalle kai ya mutum da ilun na abu kake karami hazilun ramamme cikin halittun Allah la yaliku bi takabbura bai dacewa da kai kai girman kai limaza kaifa tatakabbaru alal ardi ya za yi girman kai akan ƙasa walan taj'al fiha harakan ba ka iya sanya wata keto a ka ba ta taka ƙasa ta keci ɗaukar ka ta kai ta ji bata ma ɗauki komi ba abinda take ɗauke da su hiye da kai yana da yawa kuma komi bai same ta ba fa kaifa tatadawalu wata ta'azzamu ya za ka dan gwada jin kai kuma ka ji girman kai alal jibali akan duwatsu walan tablugha hadula kuma ba kai duwatsun nan girma ba fa anta ahqaru wa adhafu min kulli wahidin min aljimadaini kuma kai ne mafi kaskanci daga waɗanda sandarurrun guda biyu ƙasa da duwatsu baka kai ko gudansu girma da yalwa da faɗi da amfani ba don haka fa kai kaifa tatakabbaru wa ta'ala wa anta adhafu min al-ardi jibali kuma kai ne mafi rauni daga duwatsu da kuma ƙasa aka ce wa fi haza tahakkumun wa taqali'un bil mutakabbirin a cikin wannan akwai izgili Allah yana izgili da kuma wato wautarwa ga waɗanda suke masu girman kai Allah ya ce kullu zalika haka ne kullu zalika kana sayyi'u 'inda rabbika matuha. kullu zalika al-mazkuru lazina, nahallahu dukkan abubuwan ga da Allah ya hano tun daga can da ya hana shirka da Allah har ya kawo a nan kana amaluhu kabiha aikata shi dai mummuna ne wa muharraman inda Allah ta'ala kuma haramtacce ne a gurin Allah madaukakin sarki shi yasa Allah ce kullu zalika wato kana sayi'u inda rabbika makaruhan makaruhi nan ga ba ana nufin makaruhi da in ka aikata ba zunubi ba makaruhi a wajen qur'ani da kuma a wajen maluma hadisi shine haramtaccen abu mana dukkan waɗanda abubuwan da aka ambata aikata su abin kyama ne a gurin Allah ma'ana haramtacce ne a gurin Allah maɗaukakin sarki don haka yan uwa waɗannan abubuwan su ne Allah maɗaukakin sarki ya lisaho su ne abubuwa guda 25 sai sake nana ta na farkon su yana mai cewa zalika mimma تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ونجد سبحانه وتعالى سينا نتوان شأن don دو الله شأن فرقون ce wala ta ja'al ma Allah ilahan akara ملوما fataqauda eh to kaga can ya shi da wannan ya fara to shine sake nanatawa na saboda gwada mana muhimmancin tauhidi sai ce zalika mimma auha ilayka rabbuka min alhikmati wannan yana daga cikin abubuwan da ubangijin ubangijinka yayi wahayi zuwa gare ka yayi aikinsa zuwa gare ka min alhikmati ai zalika allazi taqaddama wannan abin da ya gabata min al'ada min na dangala dubba wal kisasi da qissoshi wal ahkami da hukunce hukunce Allah ya ce ba'dul ladzi awhahu ilayka rabbuka shine Sashen wasu abubuwan da ubangijin ka yi wahayin sa zuwa gare ka bina al hikimar na daga hukunce hukunce ma'ana hikima na nan ga ma'ana min al bali, baliga na daga wa'az cewa az cewa suka kai matuka wal hikamil farida kuma da wasu hukunce hukunce ku daga cikin abin da Allah ya shirya ta mu sa muminai Allah ya ce don haka wala ta ji alma Allah ilahan akar kada ka sanya wani abin bauta tare da Allah fatul kafi jahannam in ka haka nan za ya zama sanadiyar a jiha ka cikin wutar jahannama maluman kana abin zargi ka zargi kanka kuma kana abin zargi a gurin Allah da talika Allah ga wuce daya madahuran kuma kana wanda aka tunkuɗe daga barin rahmar Allah ita ce aljanna ranar tashi alkiyama ma'ana la tushrik ma Allah gairahu kada ka haɗa Allah tare da wani sa wasanin na wani gunki au basharin ko wani mutum wanda aka darajar sa fatul kafi jahannama sai a jefa ka cikin wutar jahannama maluman talumu nafsaka kana kana mai zargin kanka waya lumu kallahu kuma ubangijinka yana zargin ka saboda ka yi zalunci ya halice ka ya arzuta ka amma kuma ka shi tare da wani sa wal kuma sannan mutane su zarge ka madarudan kuma kana abin korewa ma'ana adam min kulli khairin kana wanda aka nisar tana nan daga bari kowane alkhairi kala sawi mai tafsirin nan sawi ya ce katama bihil ma Allah ya cika waɗanda hukunci hukunci 25 da saki nana ta tauhidi kama ibtada'a kamar yadda ya fara da tauhidi din nan isharatan don a nuna muna ila tauhida mabda'ul umuri cewa shi tauhidi shine mafarin al'amuran addini wa muntahaha kuma shine karshe kun ga lokacin da manzo Allah aiki ma'azu bin jabal ce mai yayi innaka ta'ti qauma min ahli alkitab faltakum awal ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah ma'azu zaka je yamal ka iskos ahli alkitab ya zama farko abin da kira su da ba su bauta muku sai Allah shi ma kansa ya ce umirtu an qatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah an umurce ni iyaki mutane sai sun shaida ba a bauta ma kowa sai Allah to wannan shine don haka tauhidi shine mafara kuma shine na ƙarshe duk abin da aka yi in babu tauhidi cikin ibada to aikin bangare ne shi yasa Allah cikin waɗanda halayen da ya karanto masu lamun su zama lahiya da gama lahiya sai ya fara da tauhidi kuma ya rufe da tauhidi don ai muna nuni tauhidi shine ginshiki babba na ci gaban al'amuran rayuwar mutum duniya sallallahu alaihi wasallam ce huwa ra'sul ashiyai shi akan al'amuran baki ɗaya wa a sa su ha kuma shi a foundation na al'amuran gino addini in ba a sa tauhidi ba ko an ibada ba ta karbuwa wal a'malu bidunihi badilatun la tufidu shay'a mala yace ayyukan ibadoji da za a yi babu tauhidi a cikin su na batattu ne la fi dushe ba su fa'idantar da mutum da komai kamar mutum bai bai ma yayi ibada babu kadai ta Allah a cikin don haka wannan yana gwada muna muhimmancin waɗanda abubuwa ke bance a haɗa ibadoji da kyakkyawa mu'amaloli da tauhidi kuma wannan shine al'ada Allah duk inda yayi magana akan halaye na gari ya faɗi haƙƙoƙan zamantakewa to sai ya gwama su da harkar tauhidi wannan domin ya gwada muna haƙƙin mutane ba zai hana amince da haƙƙin mahalicci ba haƙƙin mahalicci ba zai hana amince da haƙƙin waɗanda aka yi mutane ba sai an kyautata waɗanda shi yasa addini kenan aƙida ce da ibada da mu'amala idan ka ɗauki biyu ka bar guda ba ka shiga aljanna gobe sai ka yi aƙida cikin zuciyarka akwai aƙida Allah ɗaya aka bauta mai ya ibada don Allah ɗaya aka yi ga Allah dai aka dogaro shi ka bada arziki shi ka kore cuta shi ka kawo amfani sai ka yarda da abubuwan da a gaibi baka gane su ba Allah ya ba labari ko manzonsa ka yarda da su cewa kiyama wuta gaskiya ce aljanna gaskiya ce aljanna da Allah ya alkawari ga masu mutane kirki ka yarda gaskiya ce kai ta kokari don neman ta wutar da aka tsoratar kai kai ka ji tsoro kai hattara da fadawa cikin ta shi ake ce ma aqida tawakkalinka kaunarka ga Allah da sauransu sauran ibada ita kuma abubuwan da ya shar'anta su sallah su azumi su zakka su hajji su kyakkyawan sannan ita ko mu'amala saye da sayarwa zamantakewa ƙulla yarjejeniya da sauransu su kuma waɗanda sai an cika su in ba cika su duk kuɗin ga mutum iya zo da ɗaya bai zo da biyu bai shiga aljanna iya zo da biyu bai zo da ɗaya bai shiga aljanna in yayi tauhidi yayi ibada bai kyautata mu'amala bai sherewa gobe don haka masu sallan da ba su iya kamewa daga barin cutar mutane ba su shiga aljanna ranar tashi alƙiya wallahi manzo Allah ya ce ya rance da Allah kuma ya rance da Allah kuma ya rance da Allah mutumin nan bai da imani aka ce wane na ce wallahi mutumin nan da ka cutar makwancinsa kalli cuta dai kila su ta hito kan buge ko kuma wani makamanci wannan ko makwararar ka sako mai ruwa masu cuta mai ba ruwanka saboda kai gidanka ne kanda ko wani abu faɗan yara ka gwada mai ka shi ƙarfi ka rike yaro da yana ka ya buga saboda kana da baki wannan kawai aka ci manzo Allah ce wallahi mutum nan bai da imani wanda bai da imani ko bai shiga aljanna ina ga sauran eh, wani maciya ya kai sata kayan mutane ya tare wanga ya sari wanga kuma in an jima ya ji masallaci a wallahi sallah wallahi sallan nan ba ta kai shi aljanna ran tashi ya kiyama sai ya shiga wata sanadiya don haka nan ga wani Allah ya gwada mana waɗanda abubuwa sai an kiyaye shi aƙida da ibada da mu'amala aƙida ai ta irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibada ma a yi wanda aka shar'anta ga bakinsa mu'amala ma a yi irin mu'amalolin da ya shara'anta mu da wannan shi ne mahita Allah ubangiji ya ba mu ikon kiyayewa to sai Allah madaukakin sarki subhanahu wata'ala ya ce afa asfakum afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha min al malaikati inatha na'am innakum latakuluna qawlan 'azima ubangiji subhanahu wata'ala ya koma da zargi akan quraisha da suka yi kama da su har zuwa ranar tashi alkiyama cewa wai su suna bauta ma mala'iku banu za'a ne kabila ce daga cikin kabilan laraba suna bauta ma mala'iku su wai diyan Allah ne mata don haka su za su ci gaba da bauta mu saboda su kai su ga Allah ranar tashi alkiyama ba sa su ba to suka sa kansu shine Allah ya ce to ga tambaya da Allah afa asfakum rabbukum bil bani da saboda al'adar ku dayan ku ya ka haifan mai ya mace bakin ciki ya kai ya ji ciwo har da turbuɗa da kashewa to shi ya an kai shi Allah shi na ya keɓance ku da ƴaƴa maza wata kaza min almala'ikati san shi ko Allah ya keɓance ma kansa mala'iku ƴaƴa mata su zama ƴaƴa gare shi shi ya ce muku ya yarda ku mallaki ƴaƴa mazaje shi ko ya keɓance ma kansa mata wanga irin rabo Allah ce kai innakum na qawlan azim kukan faɗi magana mai tsananin girman muni ba girma albarka magana ce mai girman muni kwarai da gaske saboda ba ku dai wa iza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muzaddahu kasib ɗayan su ya kai mai bushara wani ba saka ta haɗiya mace bai yi wa gida daji zai koma ya su gum Mi wani wallahi bol ya ci biyau biyo da kulu ta haihi mace shi ke nan bai tuwa gida saboda bakin ciki ta gwada mai bonin duniya amma duk da haka nan kuma ya ɗauki mala'iku ya ce ai mala'iku ya Allah ne mata kun gana abin da bai jingina ma kai ne na da ƙasa ya ɗauki jingina ma Allah kun ga wannan nau'i ne na laihi babba ka jingina ma Allah na ƙasun da ba ka jingina ma kai kanka da adda na ƙasun ba ka yarda ka jingina ma kanka abin da mai na kasa ba ka yarda ka jingina ma Allah shi Allah da wadatacce mai kamala da bai bukatar komai shi yasa musu istifhamu inkarin tambaya irin ta musu shine aka ce khilabu ala wace tawbihi lil arabi wannan maganar da Allah afa asfaqu rabbukum bil banina wattakhadha min al malaikati inasan aka ce tambaya ce bisa ga fuskar zargi ga larabawa allazina qalu waɗanda suka ce innal malaikata banatul lahi ai mala'iku yayan Allah ne mata wal ma'ana afa khassakum rabbukum yanzu ubangijin ku ne ya keɓance ku bin zukuri da mazaje kuka wa khatara li nafsihi albanati shi ko ya zaɓan makansa mata ubangijin ku ne ya wangara rabo ya ce ku ku mallaki ƴaƴa maza shi ko a jingina mashi mata hala ubangijin ku ne ai kaifa yaj'alu lakum al'ala min an-nasri wa ya hatarun nafsihil adana ya ubangiji to zai yi rabon da iko shi na zai yi rabo ya keɓance maka ne kaskantar ya mata ya jingina maka su kuku ya zaɓe ku da waɗanda yake wato dangantaka mafi ɗaukaka ita ce ya da maza Allah ya ce taqulu na qawlan azima ai taqulu na qawlan azima fi shana'atihi kuna faɗin magana ta kai tsananin muni haisu tunsibuna ilayhi albanati ta inda kuka jingina ma Allah ya ya mata wa aluna lahu ma ta na kuka sanya ma Allah abinda kuke kyama a haikun gidajen Allah maɗaukin sarki ce, wala kad sarrafna fi hada wala sarrafna fi hada alqur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura ubangiji subhanahu wataala bayan ya kore mai ya wautar da wanda suka jingina mai na kasa saboda bai da ita Allah ya ƙarhin na ƙasa sai wautar da waɗanda suka jingina mai na ƙasa sai ya ce subhanahu wa ta'ala wala kada sarrafna fi hadha alqur'ani mun jujjuya bayanai ay wala kada bayyana na nasi hadha azim al'amsala mun buga misalai a cikin wannan alkur'ani mai girma wannan wa'ida mun yi wa'azoji daban-daban wani wa'ada mun yi alƙawulla daban-daban wani wa'ida mun yi narko daban-daban shine a sarrafna mun jujjuya bayanai nan misali da zai sa hankalinka ya kawo nan misalin nan alkawalin da zai sa kai kwaɗai aiki alkhairi nan narkon da zai tsoratar da kai ka fushi Allah madaukakin sarki Allah ce mun jujjuya bayanai shi wanda a domin su Allah ya ce sanadiyar sabbin mutane su rasu ma fi mina gwamnatin niyya saboda abin da a cikin ta alƙur'ani da daga hujjoji masu haske wal da da kuma dalilai waɗanda suka riga da kowane irin dalili daga kowa bayan sajin sai su tsawatu amma nuna shi ki wal dalali domin su hannu da akan abin da suke kan sanar da shirka da bata Allah ya ji amma kayya wa ma yaziduhum illa illa nufura qur'ani jujjuya bayanan da aka yi narkon da aka yi ga wutar jahannama ga masu shirka ga kaza kaza wanda ya kaza yana Allah ya ce duka wannan qur'ani bai dada musu komai ba illa nufura ma sai kara guje ma shirka aiwa ma zadahum hadal bayan wa tadhkiru illa tabahudan lil hayy wannan tunatarwa da azuji bai dada musu komai ba face ƙara nisanta daga barin gaskiya wa kaflatan kuma sannan ya ƙara musu rauni anin nazari daga duba wanda yake zai lura da su game da haƙoƙan Allah ko kuma haƙoƙan bayi wanda tare da su wannan ya gwada muna wato ba wa'azi ke shiryarwa ba sai wanda Allah ya so da shirya Allah ya ce ya jujjuya bayanai amma waɗannan Qurayshawan da aka saukar da Qur'ani a cikin su yare su na bai daɗa su da kun face ƙara hinjire ma Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce kullau kana ba'u kullau ma'ahu alihatun kama yaqulu إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا kabira wani subhanahu wa ta'ala nufi ya kara kore maka a ce yana da abokin kaya sai ce kulka ce musu lauka da ma'abu aliya da tare da Allah akwai wasu allola kama ya kulu kamar yadda mushrikai suke riyawa izan Allah ce kenan labata gau ila zil arshi sabila da sun nemi hanya zuwa ga mai mai mabuci al'arshi da girma ai law faradana annama allahi alihatan da mun kaddara cewa tare da Allah ko su allola ko qur'ana daban kama yasmu haula'i mushrikuna kamar yadda waɗancan masu shirka da Allah masu bautar gumaka da wale suke yi izalla talabu dariqa ila maghalabati zil arshi wal da sun bi wata hanya ta rinjayar ma'agwaji al'arshi mai girki ya sulhu ku saboda su su an shi mulkin sa da yake da shi kama ya fa'al mulkun duniya ba a dubi ba ne kamar yadda sashen sarakunan duniya suke aikatawa da sashen wata fassara suka ce da a kaddara ko da a kaddara ko da a wasu lura tare da Allah da sun nemi taimako ga Allah saboda shi Allah shi adda kamala su adda da in ka fassara haka ga wasu malama sun fassara haka idan lafta gau ila arshi tabila da sun nemi hanya mahita a rayuwar su kuma hadin saboda ba su da wadata ba su da abin su ko da akwai da da sai sun dawo sun nema ga Allah saboda shi adda shi adda kudura shi adda kamala shi adda sama shi adda kasa kuma shi adda duniya da lahira ko da an kadara akwai allola to da ba yadda za a yi sai sun nemi Allah madaukakin sarki kamar yadda annabi Allah ya ce mu bar bil kadai wa umar ya ɗauko wani kofi na attaura yana karanta wa manzo Allah sai ga fuskar manzo Allah tana canza abubakar ya ce wai haka ya bin al kai ce kai dan kattabi baka ga fuskar manzo Allah tana canza kana karanta attaura sai ya ce raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan bil qur'ani dalila ya ce na yarda da Allah shine abin bauta na yarda da manzo Allah shine annabi da aka aiko na yarda qur'ani shine dalili na da ko. sai manzo Allah ya ce mai wallahi ya ya ibn al-khattab law kana Musa hayya ma wasi abu illa tibai yace Musa a taurar da kake karanta ce wallahi Musa kan kansa wanda aka ba mu littafin da yau ya waye gari yana rayu wallahi ba abin da ke isa shi yarda da Allah sai ya bi shi ma sai ya aje a taura ta ya tau ya bi ni sannan ya kaza ba yarda da abu Allah madaukakin sarki to kenan ko da a kaddara ko da akwai wasu allolan ba hanyar da za su bi su samu wani abu na cin nasara da ɗaukaka ta duniya da lahira sai sun dawo sun nema gaba abu ya lashi mai girma in ka fassara da wannan fassara ce mai kyau ne Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya subhanahu sarki ya tabbatar ma Allah madaukakin sarki wa ta'ala ya dauka daga bari ko ce na ta ko kasawa amma ya kulu da abin da suke faɗa na jingina mashi shariki ko mata ko da ya ɗaukaka uluwan kabira ɗaukaka mai girma ai wata kaddasa ya sarkaka, ya sarkaka daga bari a hada shi da wani ya girma ga same shi da wata kasa amma ya kulu ulaika zalimuna da abinda wadancan azzalumai suke fada wa ta'ala rabbuna amma sabu ilai ko ubangiji ya dauka ga abin suka jingina gare shi min azuri na daga gidan ƙarya aliyan kabiran daukaka mafi girma yace fa inna misla hadhihi biyar. irin wannan ƙaryar mimma tana mimma ya tanazzahu an maqamul isma yana daga cikin abin da matsayin Allah mafi daukaka yake sarkaka da gare shi yace yana da mata ko da ko kuma su abokan tarayya qala shihab ban malamin nan shihab din yace zikrul ruhi ba'da kunwanihi bizil bizil bizil arshi azim yace wannan ambaton wannan baya ya ambaci wa adireshin nan cewa ma'abuciyar arshi mai girma ya ce wannan yana daga cikin abin da ke tabbatar da balaga alkur'ani mai girma don haka na ga ƙur'ani ya tsarkake allah maɗaukakin sarki daga barin kowane abokin tarayya don haka ya ce kai ba ma wai a'a mu mutane da aljanu ba Allah ya ce tusabbihu lahu samawati sabbihu lahu wa man wa in يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم نعم إنه كان حليما غفورا وبنجي سبحانه وتعالى تسبح له السماوات وأبين guda bakwai Allah ce suna karfike Allah wal ardu da kasa wa man da wadanda a cikin su ai tusabbihu lahu al-kainat ta tuke gaba ai naziru tunazzihu wa tuqaddisu al-ardu was sama sammai guda bakwai da kasa suna tsarkake Allah wa man fihi min al-makhluqat da waɗanda a cikin su na daga kai. Allah ya ce in min shay'in ma'ana ma min shay'in ba wani abu daga cikin abubuwa illa yusabbihu bihamdi ba shi yana tsarkake Allah kuma tare da gode mai ai wa ma min shay'in fi hadal wujudi ba wani abu cikin waɗanda kasantattun illa na nadikun bi azmatillahi faci yana furci yana ikirari da girmaman Allah madaukakin sarki shahidun mai ba da shaida ne bi yi ga ta Allah jalla wa ala wanda girman sa ya girmama daukaka sa daukaka as-samawat tusabbihullah fi idrakatiha su ka su samai cikin abin da mutum yake cinka na sama da matsayin da suke cikin kalar suna tsarkake Allah haka gonaki da lambuna da ruwaiwai da tekuna kowanne su gudanarsa da ɗanyantakarsa da zamansa inda yake yana gwada sarkakar Allah maɗaukakin sarki saboda shi ya yi su ya aje su ya gudanar da su bisa ga ɗabi'a su kenan gudanar su kawai tusabbihuna Allah bilisanil hali halayya su tana gwada sarkakar Allah maɗaukakin sarki saboda ya yi su yadda ya so ya aje su da ya so sun tabbata kamar yadda Allah ya so wannan ya fada Allah ya ɗauki kabarin na ƙasa ko kasawa shi yasa Allah ya ce babu wani abu da kanin sama da ƙasa illa yusallu bi hamdihi faci yana tsarkake Allah ta da gode ba Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbiha sai dai ku talikai mutane ba ku fahimta yadda duwatsu suke tsarkake Allah ba ku fahimta yadda sammai suke tsarkake Allah ba ku fahimta yadda abin da kasai suke tsarkake Allah da sauran kulabe da tsiraruwa da sauransu Allah ya ce innahu kana haliman gafura lalle Allah ya kasance haliman mai yawan hankuri gafuran kuma mai gafara ma innahu ta'ala halimun bil ibad yana da hankuri ga bayan su mai an gwada hankurin sa la yu'adilu man asahu bil hukumati bai wata hukuma ga wanda ya saba gafurun kuma mai gafara ne liman taba wa ana mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba mai koma gare shi walau la hilmul lahi wa kufran ba domin hankurin Allah da gafararsa ba la akhadha al bashara akhadha azizin mu. da ya kama talibai kamun mai karfi wanda yake da cikakken yi da abu kaɗan zai sa a birkice wannan kasar da abubuwan da ake suna hukunta a birkice kasa amma hilmun lahi hankulin nan da Allah sai ya sa a yi shekaru ana sa'a ma Allah ya yi ruwa ya yi arziki ya ba da lahiya don haka yan uwa ubangiji tsarkakakke ne cikin dukkan al'amuransa baki daya kuma mu ma mu shiga bar tsarki wannan ya gwada muna falalar tasbihi tasbihi shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim duk da haddasa mai guda bakwai da kasai da wannan cikin su dukkan su suna tsarkake Allah tare da gode manzon Allah ya faɗa a cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito ya ce duk mutumin da ya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sau ɗari Allah zai gafarta mai zunubansa ko da sun kai cikowa gulbi ne don haka tasbihi yana da falala saboda mutum zai tarayya da dukkan halittu masu girma su rana su wata su sama su kasa su gulabe da sauransu ya yi tarayya su cikin ibadar da Allah madaukakin sarki ya dora musu don haka mu ma mu yawaita wannan ibada mai girma saboda ba Allah sa ne kuma kore masa abin da bai dace da shi ne. daga wannan zai sa ya zama sanadi a gafarta mutum sa Allah ubangiji ka ba mu ikon lazimta tasbihi tare da gode wa ubangiji talikai kuma ni ka ganin za mu shiga wani darasi na ya kamata a ce mu tsaya Ni Allah ya kai mara yi jibi sai mu dora daga wannan aya ta arba'in da biyar zuwa gaba abinda ba karanto ne dai Allah shi amfani da shi inda muka yi kuskure kuma Allah ka gafarta mana kuskure mu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum wa rahmatullah